Barka da zuwa tashar tsakar gida. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ba shi da hannu a tsige tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu. Mai magana da yawun shugaban kasar Malam Garba Shehu ne ya wallafa haka a shafinsa na Twitter a ranar Laraba inda ya bayyana cewa duka maganganun da ake yadawa ba gaskiya bane kuma siyasa ce. ya bayyana cewa shugaban kasar bai taɓa kasar London a cikin harkokin wata jiha a kasar ba sai dai idan hakan ya shafi tsaron kasar baki daya Garba Shehu ya bayyana cewa Nada sarki da kuma tsige shi ya rataye ne akan gwamnonin jihohi ba na tarayya ba. Ya kuma bayyana cewa ba adalci bane masu hamayya da gwamnati su rika kokarin alakanta abin da ya faru da jihar Kano da kuma gwamnatin tarayya. Shugaban ƙasar kuma ya yabi mutanen Kano da dattakun da suka nuna da kin tayar da zaune tsaye bayan tsige sarki Sunusi. Ana da ganin cewa wannan sako da Garba Shehu ya wallafa bai da nasaba da kalaman tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso wanda ya zargi shugaban kasa da bayar da umarnin cire Muhammadu Sunusu na biyu. Kamar ka wa runguma Buhari eh, mai takaddama. Ya kara da cewa a matsayinsa na tsohon soja kuma shugaban kasa a mulkin soja. Shugaba Buhari ya fahimci cewa tsarin dimokuraɗiyya gwamnati ce a tsakiya kuma bai kamata ta yi katsalandan ba a harkokin gwamnatocin jihohin kasar 36 su suna da iko da kundin tsarin mulkin kasa ya ba su a cewa mai magana da yawun shugaban Buhari ya yi addu'ar samun ci gaba ga masarautar da gwamnatin jihar da ma ta A ranar Litinin ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sauke sarki Sunus na biyu tare da mai gurbinsa da Aminu Ado Bayero, ɗaga murgayi Ado Bayero.